أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa da fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi farkin har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta lahadi wacce ta dace da ashirin ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi sallam shekara 1447 wadda ta yi daidai da takwas ga watan biyu da ashirin da shida. mun haɗu ne domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka na hisnul muslim min adkarin kitabi wa sunna na fadilatul sheikh al-doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kai shi gafarta mishi wannan kuma shine darasin mu na arba'in 41 a cikin wannan littafi insha Allah a zaman mu da ta gabata mun karkare ah, fasali na ashirin da biyar. wanda ya magana akan addu'a da ake yi zikiri da ake bayan an idar da sallan farilla bayan sallan sallah a yau za mu shiga fasali na ashirin da shida malike du'a'u salatin istikhara du'a'u salatin istikhara addu'a ta sallar neman zaɓin mafi alkhairi a wajen Allah maɗaukakin sarki. Lokacin da mutum ya himmatu don ya aikata wani abu, wadda abun nan ko ya zama abu ne wanda yake na mubashi, mana ba abu na wajibi ba, ko kuma ya zama wajibi amma wajibi wanda yake muwassa. da ba wajibi ba ko kuma abinda yake wajibi ne amma yana da yalwar lokaci mutum zai iya yi yanzu zai iya yi anjima zai iya yi gobe to duka irin waɗannan abubuwan akwai buƙatar in so samu ne mutum ya nemi zaɓin Allah maɗaukacin sarki ne za a masa mafi alkhairi addu'ar kuma ita ce malam ya kawo hadisin daga jabir bin abdullah al-ansari hadisi ne wanda yake tabbatacce yana cikin sahih bukhari a cikin kitabu abwab ta tahajjud hadisi na biyu. har ila yau imam bukhari ya sake kashi cikin kitabu tauhid hadisi na 7390 daidai ya sake kawo ki a cikin kitabu da'awat babu du'a inda al-istikhara hadisi na 6382 duka wannan hadisin sun tabbata daga zahabi Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Jabir dan Abdullah al-Ansari yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها جابت أن عبد الله يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنجي ينا قويا من الدعاء استخارة في الأمور كلها أدكا الأمر kama yu'allimuna surata min al yana koya mana addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alkur'ani mana yadda yake zama ya koya mana ce ku ce kaza ku ce kaza in zai koya mana alqurani haka ke koya mana istikhara maluma suke cewa cewa yana koya mana kamar yadda yake koya mana surorin alkur'ani suka ce wannan yana nufin cewa wannan manu'u ne mina ziyarati wal nuqsan yana nuna cewa in ka tashi addu'ar baka da baka da daman ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu kamar yadda qur'ani kana karanta ba daman ka ƙara ko da harafi ɗaya ne to haka ma addu'an istikhara baka da daman ka kara ko da harafi ɗaya ko baka da daman ka rage ko da harafi ɗaya suka ce wannan shine zai iya zama dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu harafi da harafi kalma da kalma yana fada suna fada kamar yadda yake koya musu alqur'ani yace yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Ida hamma ahadukum bil amri idan ɗayanku ya himmatu ya ɗaura niyya zuciyarsa ta yi shawaran ya aikata wani al'amari ya yi wani abu, to falyarka a raka'atai ne, to kafin ya yi wannan ya yi tsalla na fila, ya yi tsalla raka'a biyu, min ghairil fariyati amma ko ba sallan farilla ba sallan farilla ba zai salla raka'a biyu amma ba na farilla ba sallan nafila saboda wannan addu'a da zai na istikhara an gane ku wannan ke wani cewa ake ba a ba a yin addu'a istikhara a sallan farilla ke so da mazalla sallallahu alaihi wasallam cewa mutum yayi raka'a biyu kuma ya zama ba na farilla Ke sa maluma sun kai da salatu istikhara mutum zai sallan ne saboda istikhara duk da cewa maluma suna cewa kuma da malam ibn hajar al-asqalani a cikin al-fathul bari yana maganganun malamai cewa duk wata sallah wacce take na nafila mutum zai yi istikhara a wannan sallah ila tahiyatul masjid Ila raka'atai al-fajr kila sunnoni na rawati da ke haɗe da salloli ila nafila na tsakanin kiran sallah da da iqama a duka salloli ne da nafila ku ba na farilla suka ce mutum zai iya yin istikhara a irin waɗannan salloli provided ba na ba na nafila ba na farilla ba amma ne sallata ya faɗa mana mutum ba zai yi ba a sallan farilla ya ce in yayi sallan summa liyaqul ha summa sa'an sa'annan sai ya ce sai ya ce to anan maluma sun tattauna to zai yi addu'ar ne a cikin sallar ko kuma bayan ya idar da sallar an gane ku Eh, a wannan maluma suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zuwa duka ruwayoyin hadisi ba nuna wajibi ne sai a bayan sallan ko kuma wajibi sai a cikin sallar suka ce wannan yana nuna cewa duk wuraren da ya halatta mutum ya yi addu'a a sallah ko ya halatta ya addu'a istikhara ma'ana zai iya a sujada kenan zai iya yi a tahiyar ƙarshe kafin ya na sallah hmm? bayan ya gama tahiya kuma zai iya bari sai ya idar da sallan ya daga hannu ya addu'a a wuraren da ake addu'a kenan ko a sallah ko cikin sujada ko bayan mutum ya kammala tahiya kafin ya sallame ko ko bayan mutum ya sallame sai daga hannu sai yi sai addu'a kace to duka waɗannan wurare ya halatta mutum yayi wannan addu'a na istikhara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in lokacin da zai addu'a sai ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik Allahumma ya Allah inni lallai ni astakhiruka ay aqlubu minka an tuwaffiqani ya Allah ina fata daga gare ka ka tatar da ni zuwa ga abin da ya zama alkhairi an gane ku da me za ka dace da ni bi ilmika da iliminka saboda kai ka sani ka san menene alkhairi ka san menene ba alkhairi ba ka san in nayi ina zai kai ni na alkhairi ina ne ba zai kai ni ba na alkhairi wa astaqdiruka bi qudratika kuma Allah ina neman ka bani iko da ikonka mana ni bani da iko ban da ƙarfi bani da dabara na yin wannan abun in zartar da shi in same shi dole sai da ikonka in baka ga dama ba baka baka ga daman ya faruwa ba zai faruwa duk yadda ni kuma na kai da son ya faru shine astaqdiruka bi qudratik an gane ku inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim ya Allah kuma ina roƙonka daga falalarka mai girma ina roƙonka daga falalarka mai girma malama ka ce wannan ishara ce ila anna a'ta allahi mahbu fadlin min ishara ce da ke nuna cewa ashe duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum to falala ce daga Allah ba wanda zai claiming right cewa abin nan dole ne Allah ya bani ha falala ce shi yasa koya maka kai faɗi wannan kalman wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalarka mai girma me yasa duka nake maka wannan magiyan ya Allah yace fa innaka taqdir wala la aqdir so da ya Allah kai kake kaddartawa ni bana kaddartawa bani da ikon kaddara abu ya faru bani da ikon kaddara kar ya faru in zai faru bani da ikon in hana in ba zai faru ba, bani da ikon in sa shi ya faru dole duk wanda yana hannunka ne Allah bi annaka taqdir wala aqdir kana kaddarawa kana sa ya faru ko kowa bai so ya faru ba kuma kana hana ya faru ko kowa ya so ya faru saka fa innaka taqdir wala aqdir wa ta'lam wala a'lam kuma Allah madaukakin sarki kai masani ne ni kuma jahili ne ba abin da na sani ba abin da na sani sai ka san komai ka san ciki da waje sai ne ba ka kaddara ciki da wajen ko ba ta wani ta san gaba da baya sai ne ma ka kaddara gaba da baya wala a'lam Allah ni ba abin da na sani ba abin da na sani sai dan abin da ka ga daman ka sanar da ni cewa anta allamul ghuyub kuma ya Allah kai kai ne allamul ghuyub kai ne cikakken masanin duk wani abu da yake ɓoye alwuyu jam'i ne na alghayb duk wani abu wanda yake ya ɓoya ya zama ya a ɓoye yake ya Allah kai ne mai cikakken ilimi game da wannan abu kai ne mai cikakken ilimi game da wannan abu to ya Allah wannan magiya da na maka Allahumma in kunta ta'lamu ya Allah in har a iliminka na sanin gaibi ka san cewa anna hadha al-amra cewa lallai wannan al'amari da na sa a gaba yace wa yusamma hajatahu sai mutum ya ambaci bukatarsa a daidai an gane in aure ne anna hadha az-zawaj in tafiya ne an na hada safar ko ko na mai kama sai mutum ya ambaci bukatansa a daidai nan ya ambaci bukatansa in ka san cewa wannan al'amarin da na sa a gaba khairul li dini shi ne almafi alkhairi a gare ni a addini na ha ah, saboda ne gaba ai addinin ne number one duk wani abu da mutum yake tunanin zai samu na amfani amma in zai raba shi da addini barna ce ba abin da ma da ya kai shi zama barna an gani su kuma abin da mutum zai samu yake ganin akwai cutarwa amma in shi ne zai ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah sun, ba abin da ya kai shi kuma alkhairi sai sa ka fara gabatar da addini farko in ka san cewa wannan abin da zan yi alkhairi ne a gare ni a addini na tukun wa ma'ashi da kuma rayuwata ta duniya wa aqibatu amri da kuma abin da zai biyo baya karshen ƙarshen rayuwata a lahira ke a rayuwar kenan ku addini rayuwanka shi kuma rayuwar dama kana yi don ka da addini hmm? don rayuwar da muke mura ne don mu tsaye da addini duk abin da Allah ya ba mu na rayuwa ya ba mu ne saboda taimake mu don tsaye da addini to in ka san cewa wannan abin da nake a ka da ka sani wanda ban sani alkhairi ne ga addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na yace aw fara ko kuma mutum yace mana ko ka ce khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ko ka faɗi wannan kalman ko ka ce khairul li ajilihi wa ajilihi an gane ko ai salata ce zaka iya replace khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ka replace shi da khairul li ajilihi wa ajilihi ajilihi a nan duniya wa adilihi a lahira ran da zan haɗu da kai ina shine mafi alkhairi a nan duniya kuma shine mafi alkhairi a ranar da zan haɗu da kai a filin alkiyama in dai haka ka san da wannan cewa shine mafi alkhairi to faqdirhu li to ya Allah ka kaddara min da kaddara wanda kake da ikon ne dama a farko ka ce ta'lam wala a'lam wa taqdir wala aqdir to iliminka ya san cewa alkhairi ne to tunda iliminka ya san cewa alkhairi ya Allah wannan ikon da kake da shi na kaddara to Allah ka kaddara mu su samu wannan abu tunda alkhairi ne faqdirhu li ka kaddara mun samun sa ko ka kaddara mun aikata shi thumma yassirhu li sa'annan sai ka sauwake mun shi kar in sha wahala wajen samu sun mabarik li fihi sa'annan kuma sai ka sanya mun albarka a ciki wata addu'a sai daga manzan Allah ko haka wani wannan kai ka san in ba wahayi ba ne za a tsara irin wannan addu'a haka sai Allah in ka san cewa wannan al'amarin alkhairi ne a gare ni duniya ta da lahira ta to Allah ka kaddara mu dama kai ne taqdir kai ne mai kaddarawa wala aqdir ni ba na kaddarawa in ka kaddara mun wa yassirhu li ka sawwake mun ka sa in same shi cikin sauki thumma bariki fi sa'annan sai ka sa mun albarka a ciki naka sa albarka kaga zai karu zai yawaita an gane ko kamar da Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen yake cewa إذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا yace idan Allah madaukakin sarki ya saukar da albarka ma bawa cikin abin da ya bashi sai dan kaɗan ɗin ya zama mai yawa sai dan kaɗan ɗin ya zama mai yawa amma wa in nudi'at bil baraka sara al kathiru qalila amma aka cira aka zara albarka to mai yawan sai zama dan kaɗan. so da ba zai zama ba zai amfani ba sai zama bai da amfani raga ɓangare na farko kenan na addu'a Ɓangare na farko sai da sai ka kuma ka ce wa in kunta ta'lam ya Allah in a iliminka a saninka ka san cewa anna hadal am cewa lallai wannan al'amari nawa sharrun sharri ne a gare ni fi dini a addini na wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amari na duniya da lahira ce shi ma yake au qala adilin adil amri wa adili shi ma zaka iya replacing fi dini wa aqibatu amri da adilihi wa adili a nan duniya ko a lahira in ka san cewa sharri ne a gare ni to ya Allah fasrifu anni ya Allah ka ta shi daga gare ni wasrifni an huni ma ka nisanta ni daga gare shi ne in yi dama shi ya hagu kar ma mu haɗa hanya kar ma mu haɗa hanya fasrifu anni wasrifni an ka nisanta shi daga gare ni kuma ka nisanta ni daga gare shi to in hakan ya faru fa wa qudir lil khayra haythu kan kuma ya Allah ka kaddara mun alkhairi a duk inda alkhairin yake ga total zabi ke ka ba Allah total zabi ni dai ga wanda nake so amma Allah na baka zabi in in alkhairi ne shine nake so in ba alkhairi bane to Allah ka nisanta ni ka nisanta shi sannan ya Allah ka kaddara mun abin da shine alkhairi haifu kana a ko ina yake banda zabi duk inda alkhairin yake Allah kaddara mun shi a gurin in ka kaddara mun thumma abdini bihi kuma ya Allah ka sa zuciyata ta yadda da abin da ka kaddara min an fahimta ku saboda in Allah in Allah ya kaddara maka sai zuciyarka ba ta yadda ba ba ta yadda da shi ba kaga shawara ya zama bai da amfani ke kuma sai ka zama ba za ka gode ma Allah ba inda Allah ya iji kamar Allah ya sa zuciyarka ta zama buɗaɗɗiya ta yadda da wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa to ka sai ka sai ka gode ma Allah maɗaukakin sarki to Allah ka ƙaddara mun alkhairi haitu kana a ko ina yake summa ardini bihi kuma Allah sai ka sa zuciyata ta yadda da wannan abin da ka ƙaddara mun sai manzo Allah sai ma yake cewa wa ma nadima man istakhar wa ma nadima man istakhara al-khalqa وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في أمره yace haka duk wanda yake shawara da duk wanda ya shara man istakhara al-khaliq afwan duk wanda ya shawara da Allah mahalicci ba zai taba yin nadama ba zai taba yin nadama haka duk wanda ya shawara da abubuwan halitta mumunai kuma ya tabbata akan al'amarinsa shi ba zai yin nadama so da yace fa qad su subhanahu tabbas Allah maɗaukacin sarki ai ya fara cikin soto Ali Imran Allah ce wa shawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal ala Allah Shekarun ka rinka shawara da masu imani a dukkan al'amarinka sannan lokacin da kai azama kai himmatu wajen aikata abin ka dogara ga Allah ka nemi taimakon Allah saka babu wanda zai yi nadama in har ya shawara da Allah kuma ya shawara da bayan Allah masu imani maluma suke cewa <clears throat> wannan hadithi na addu'an istikhara yana da fa'idoji masu yawa yana da fa'idoji masu yawa suka ce daga cikin fa'idan yana nuna shafa shafaƙatun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa ta'alimihim jami'a ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum hadisin dalili da ke nuna jin kai da tausayi irin na Annabi Muhammad alaihi wa sallam akan al'umman wajen ya karantar da su dukkan abin da zai amfane a duniyarsu da lahirinsu a duniyarsu da lahirinsu wannan yana nuna yadda manzon Allah yake jin yake yake son mu an gane ku suka ce daga cikin abin da zai nuna fa'ida da ke ƙarƙashin wannan addu'a suka ce na isbatu annal khaira wa sharra min taqdirillah yana tabbatar da cewa ake duk abin da mutum ya samu ko ya haɗu da shi a rayuwar shi da na alkhairi ne ke shin alkhairi duka kaddara ne daga Allah duka kaddara ce daga Allah to sai ka mika ma Allah shi da Allah da ya kaddaro maka ya san yadda zai yayi maka suka ce daga cikin fa'idoji da ke wannan addu'a shine annal mu'mina yatabarra'u min haulihi wa quwwatihi ila haulillahi wa quwwatihi yana cewa ashe shi mumuni ko da yaushe yana tabbatar da cewa shi fa ba shi da wata dabara ko wani ƙarfi duk wata dabara da wani ƙarfi yana ga Allah zai da ikon ya makansa komai zai da ikon ya jawo makansa wani abu na na amfani ko ya tunkuɗe makansa wani abu na cutarwa an gane wannan yana nuna mana haka na sanan mali yake cewa daga cikin fa'idan da ke karkashin wannan hadisi shine qata hada du'a kull tariqin tariqin ala ahli at wa tanjib wannan addu'ar kamar yankan baya ne ga duk wanda ya yarda da duba ko da canfi ko da tsafi ko da tsubbi ba mutu yana zuwa wajen mai duba dama a duba mishi ne ba ko akwai alkhairi ko babu to gashi ka Allah ya duba maka da kai shi an fahimta ku kaga babu wanda zai je wannan gurin sai wanda bai yarda da wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa cewa duk wani man ata kahinan aw arafan fa saddaqahu ma'u faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen dan duba ko boka ko dan tsubu to ya gaskata abin da ya faɗa to tabbas ya kafurce mu abin da aka saukar mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda yayi imani da shi to da zai dauki abin da manzo Allah ya koyar ne tunda so yake san akwai alkhairi ko babu an fahimta ko na sannan maluma suke cewa la ba ta bi takririn istikhara babu laifi mutum yi so biyu so uku so hudu babu laifi ba ba bane mutum kawai zai so ɗaya shikenan a babu laifi mutum ya ta ya ta ya ta maimaitawa ya tabbata daga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zubair Allah ya kare da a gare shi wani abu da da ake ce mishi me sa kai sai ce inni mustakhiru rabbi salata yace kafin yi wannan abin sai da dan yi zaɓin ubangiji na har so uku a sha ana iya sama da soda ana iya yi sama da sama da soda sadan suke cewa daga cikin fa'ida na wannan hadisin shine wani ba hadisi yana nuna cewa wani baya ma wani kasa akwai 'yan kowa na boka ya mace suna mutane istikhara ku wani baya ma wani tunda wani yana ma wani da annabi sallallahu alaihi wasallam koya musu yadda yake koya musu alqur'ani yara ni ne da matsala kai ne aka nima mun zaɓi hmm? yawanci ba duka ba amma yawancin masu ce suna isa karan nan bokaye bokaye in kuma ka yadda da su to za ka tashi a cikin alƙiyama kana arne baka sani bokaye za ka kiyaye wannan sannan in mutum ya yi kara ba yawan farki zai yi ba wasu haka suna faɗin cewa wai musamman ma masu yin sai ce wai sun yi sun gani masa ba abin da za su gani ba farki mutum zai yi ba farki mutum zai yi in alkhairi ne mutum zai ƙara samun nutsuwa ne akan abu zai ƙara samun kwanciyar hankali zai ƙara jin cewa shi ya riga ya samu mafita in ba alkhairi ba ne abin zai fita ma mutum a rai zai ji ya kyamaci abin duk yadda kuma ya kai da son abin da ka bayan mafarki ne mutum zai yi ya ga wani ko ya ga wani mala'ika ko ya ga wani ya ce mishi kayi ko kar kayi ko ya yi mafarki ne da abin a duka wannan babu duka babu bare wani ya ce ya gani maka ma abin da zai gani sai dai ga kuɗin da ka bashi sai dai ga kuɗin da ka bashi ya kace abin da zai gani yawwa ka mu kiyaye mu tsaya daidai karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine a takaice abin da zamu muna akan wannan matsala kuma insha Allah ta'ala kan shi zamu dasa ayan Allah madaukakin sarki ya bamu ikon halartowa zama ta gaba sai mu tashi a karu sabahi wal masa abin da ya shafi zikirori na safiya da kuma marece abin da muka faɗa daidai Allah ya ba lada kuskure Allah ya ji na'am ana eh ana iya mafarki ana mafarki for something good ana yi an mafarki kala uku ne mafarki kala uku ne kamar yadda maluma suke faɗa Sheikh Abdulrahman min Abdulaziz Asudai, a wani tashin sa da ya rubuta akan hukunce hukuncen mafarki yake cewa As-Sudai imamin Makka yake cewa yake kawo da sigan mawaki أقسامها ثلاثة عن النبي أولها البشرى الإله الأقرب والثاني تحذير من الشيطان والثالث من همة الإيمان شيء مفرقي كلا أكل أكل مفرقي لك الشيطان kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai wanda shedan ne akwai mafarki da ke nuna karfin imanin za ka yi mafarkin abu kuma zai zai faru akwai sannan kuma akwai mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanki ne daga cikin yanki na annabta da Allah ke girmama wasu daga cikin bayinsa da shi an fahimta ko wani karatu zai wata matsala zai karanta ya kasa fahimta zai Allah sai nuna mishi an farki ka duba littafi ka ka duba ka ka ka duba aya kaza ka shi zai gani an farki in ya tashi kuma ya duba sai ga wani wannan shawarwari Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan wani yanki da daga cikin yankin annabta da Allah ke ba wanda ya ga dawo daga cikin bayinsa